مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا تعال تعال يا قريب يا ابو قريب Yala jauna ka. Ko mu zana mu zo conference room. Ko ah, conference room yayi. Torsion ki. Mala da mu te da mu te mala. Bismillah mala. Bismillah. Eh. eh. wajen ya fi na kawo maka hanki ne ba sai ban je bani wa na ba zai zama a na son ka zama kusa shi baba dini bala bismillah ana bismillah Amdiya. Ah, Amdiya. Zo ka karbi. Ya. wala sa cikin addu'a. Allah biya bukata. Bismillah mu gama lafiya. الله يبيعك امين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا سنه ولا نوم له السماوات الارض امين امين الا باذن امين يعلم ما بين ايديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله الدعاء يا جم آه. بسم الله الرحمن الرحيم salatu wassalamu ala rasulillah kamar kan da eh, alhaji rafiq ya fadi kan lamarin alhaji dauda wangan ga allah ne ya ce nan za mu zo amma alhaji ya nemi ba yau ba tun cikin layya tun layya mu zo wurin malam na hal na ba malam labari da mu shigo amma allah ne bai bada iko ba amma na bani shi da malam sun yi magana su da kan fon mm. to shi dace jiya ni da alhaji ne alhaji ya ce mini dai zo daga accra Ke ni ce ni da malam ma na da zuwa accra yau hmm. sai alhaji ya nemi da yana da kyau mun zo accra mu samu shi da malam su samu haka to na kira aladi papa angola in gaya mai malam ya sauko shi ce miti da alhaji dauda hmm. to ya dace kuma maganan da na gaya da aladi dauda last week shine in allah ya so ya yadda saboda da ba da sarauta ranan juma'a hmm. to malam kuma shi ba zai zo wurin ba bai eh, samun ah, lokaci <laughs> alhaji wace malam ya zo to ban sani ba don malam yana da yana da uziri don ba uziri mun zo da shi to amma mai yiwuwan malam bai samu ya zo ba shi yasa shi na gan kama to malam ya zo to alhaji bai son man fadi to amma alhaji ya gan kaman tun da mun zo shi alhaji ya ce to da ya nemi alfarma na albarkan irin su malam wurin da yake sana'an shi ke ga don alheri da muka ga yake yi to nan da wurin sana'a da a zo a sa mai albarka kuma mutane da yawa sun ganni da alhaji dauda mala shera ba su mamaki na muka san juna kwana nawa ne to albarkacin sarki biftawu puyin aba to shi ne ya doke ni ya gama ni da alhaji ina mu muka yi muka san juna kina amma ba mun san juna bane amma lokaci kadan kalilan da muka san juna ni ma na gan wani abin alheri ban taba ce mai da a yi kaza saboda Allah bai yi ba da na fadi ya ce mai aikin Allah ce eh in ka duba kwanakin nan mun shiga kayyuka ewa muna raba Kur'ani. Hmm. mutane ne suka sai wa'annan Kur'anai. amma Alhaji ya bada kudin dokan nauyi a shiga kauyukan Araba kuma ba za mu fadi da yawa ba nan gani dan bar nan wanda dai ya sani shi ya sani shi ne mugunta ba ka sani ba shi mu bar shi wani lokaci akwai wadansu suna nan ma yana yi wallahi bai son ma a gwada ko jiya ni da shi muna magana kan batun wurin batun abin da da yi ya sunan shinga a sarautan mm. wai an si dabbobi da da yanka shi na ce ah mu yi mazan bani yara na su doki video wa wangan ga bai da doki video kuma ai kagan wani ne ba ya ce mina zuwa doki video to kaga malam shi sa nan zuwan mu minti kadan ne mu samu mu wuce nan gangane wurin business shi a sashi cikin addu'a kuma sarautan da da bashi na'am to malam ku kun fi yaran zamani sanin batun sarauta

Amin. Allah na ji daɗi kwarai ka zo mai yau. Na ji daɗi. Na ji akwai nauyi jikin amma duk abin ya je ya je saki. Mm, insha Allah. Da wala sa cikin addu'a. Allah biya bukata. Allah mu gama lafiya. Allah biya bukata. Amin. Bismillahir Allah